nan da bako nan Allah saka mu da alkhairi wannan ziyara ta karo na biyu kenan kuma alhamdulillah muna tare da shi ya shirya da mu akan shari'a ta musulunci ya shirya da mu akan imani ya shirya da mu akan isani kuma zuwan irin bayan Allah wannan guri albarka ne ci gaba ne zai mana majalisi tsatar da mu bisa zamantakewa da mu'amala ta da kuma mai tsakaninmu da Allah sannan za a yi wa gari addu'a da kewayensa musamman ma kuma halin da ake ciki yanzu duniya tana buƙatar addu'a kowane ni shine wani shugaba namu muka zo ma kawo mai martaba yanci yana so ya mai martaba kuma alhamdulillah da shi duk da sarki sai ya haƙuri mun ji labarin an yi rasuwa an yi haɗari yana so ya tafi amma da an ce malam yana zuwa kuma sai haƙuri gida kada tafiya to sai a yi haƙuri a wannan girmamawa da aka yi don mu da muke a gari aka gina bakon mu da yazo tuma an nuna da alhamdulillah alhamdulillah Allah saka kaba Allah amin gaishe ka amin gaishe ka ya kan ce mana sauki kuma ce mai martaba ayi ni da na san al'adun tun muna tun yara ko shekara ta tamanin da uku zauna daidai muhammadu mun zauna da mun da sa su iya mutum da turawa kaza ne ko rakuna suna zuwa suna kawo ran yari nan da nan da nan idan sun kyamu da ne nan na da zai zo shirin har ma wata rana ana ana magana cewa wa zai wa zai fada kanan ji wa zai fada sai wa zai wa zai fada zai kan sarki daga ko ana fada faɗa mana wai wa wa isa ana wai mutum magana ne faɗa eh, ka faɗa wannan ba zai fada kan sarki daga ko da yanzu wannan yaro ga ana cewa kan sarki daga ko yana ji da gaskiya ne na yaro sai na kama sai na kama hudu sai zan cira sai wani kamar da ya tsoki na tsaka aka ce ka yin na abu na ayyuma <laughs> idan dai ya shafi kasa sai ka ce ne wata ma kan ne wata ma ko a zamani kun ni kai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 shi yarima malam mura ana ta bashir ma saboda aiki ne sa eh, ba tare muka zo ba muna tare da muna tare da shi kuma mune wa baba gaisuwa wanda aka rasa muna fata Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu eh, yan uwa suna gaida baba Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da bunƙasar addini da bunƙasar arziki da komai albarka Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati fatiha da salatul fati amin ke a cika آمين gaskiya ne bakon sarki ne gaskiya ne wannan kuma gaskiya ne wannan kuma gaskiya ne wannan wanda zai je na tare akwai zansuwar abinci a kan amma yan uwa da sun da ba can aka yi da kuma sai sun dawo kan yi neman tare a zauna an aika wa ya wannan malami na ne ina ne ne min da zuwa jiya saboda na da shi shine malami na shi ke da ni alqur'ani yau har yanzu ne biya mu <laughs> a gaban na harshe na aka zama da wasu inda karatu na yamma a makarantun zamani in gudun makarantun zamani kirar wasu da kirar hausa shi kuma ina son kirar wasu da ta zama shi ne kira yake da zaga ko a aka da amma kuma dole da hafsa ake shi kuma na dawo ma الخارجية ولا أوصية ما شاء الله ما شاء الله الآن جعلك الآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أزونا أزونا لا دب آمين Amin. Amin. Amin. آية الكرسي لقد جاءكم به إلى آمين آمين آمين الفاتحة على صلاة الفاتحة آمين آمين آمين طبعا طبعا